akwai ƙorafe-ƙorafe da yawa da suka taso akan yadda kuke karɓe kayayyakin abinci su shinkafa su man gyaɗa har ya zuwa motoci to yaya kuke karɓan waɗannan kayayyaki ne kuma a ina kuke karɓa ni na fi so a yi amfani da kalman kamawa to mukan kama ne abinda aka shigo da ita wanda ba a kan ka'ida ba wata doka da ta kafa hukumar custom wanda an fi sani da suna customs and excise management act ta nuna ma kowa wanda yake so ya shigar da misali kayaki daga waje su bi dokan tarif wata abinda dokan kasa ta aje ta nuna ga yadda za a shigar da wannan ga yadda za a shigar da wancan wannan kuma doka ta hana to inda mutum ya shigar da abin doka ta hana ko kuma ya shigar da abin doka ta yarda amma sai ya ki biya haraji to irin ire-ire irin wannan ne muke kama su kamar motoci misali dokar najeriya yanzu ta hana a shigar da motoci ta hanyar boda sai hanyar teku to kaga duk wanda ya ki bi kinga duk wanda ya ki bin hanyar teku ya shigar da mota ta hanyar boda ta hanya za mu iya kama wannan don ya rige ya karya doka sai mu kama in mun kama shi ma in mun samu kama shi za mu tsaye shi kuma a kai shi a kotu a hukuta shi duk abinda alkali ya zanta ya zaune wani ma har ma ya shiga ya shiga bursuna kenan ita motan kuma ta zama ta gwamnati kuma doka ta ce a sadda ita ta hanyar gwanjo ta haka kuma muke yi to su abincin fa domin akwai korafi da muka samu cewa wani alal misali zai bar bauchi ya je kano sayan kaya buhunan shinkafa saboda shagonsa sai a zo tsakanin kano da bauchi sai a kama shi a karbe shinkafan a karbe mota. abin da nake so ki gane ne. gwamnatin najeriya ta rige ta zubar da kudi da yawa akan abokansa gona misali noman shinkafa a najeriya najeriya nan fa allah ya albarkace mu da kasa ya albarkace mu da mutane kuma hada kuɗi. kudi da arzikin kasa ma da fike da shi me zai sa ma mu je muna shigar da shinkafa wanda ma ba mu san yanda aka yi ta ba ba mu san ko targe ma ta daidai tana can amfaninta ma gaba daya targe ta mutu kafin ma an turo mana a nan ba mu sani ba ko ma yanzu tankar ma guba ma muke saya a sunan shinkafa ba mu sani ba shi yasa gwamnati ta ce a daina shiga da irin wayannan shinkafa muna da namu mu saya namu don manomin mu su samu kudi kuma su kara irin kamar gonan shinkafa a Najeriya ta samu inganci kuma matasanmu su samu aiki arziki kuma ta bukasa doka ta hana a shigar da wannan shinkafa duk masu zuwa wajen su mulgar yan fasakori su karba kayan nan za mu karba in kuma mu karba shi kuma ya nuna muna inda ya saya a sanadiyar haka har mu kama shi ainihin dan fasakorin kuma a haka kenan a ko ina kuke karba ba dole sai a boda ba number one mafari shine boda amma ko kin san cewa bodan mu da wuya yau mu buga kirji mu mu ce bodan Najeriya gaba da muna iya ganin ta bodan mu na da fadi wansu akwai masu bin daji akwai masu hada baki da kuma 'yan Najeriya 'yan tsirarru wansu wanda su aƙidansu su bin dokan ƙasa suna nan masu goya musu baya a yanzu ma suna masa ya. wayoyi su raba ma, ma, ma irin wai na mutane aikinsu shine su zo na a kan boda su ga inda jami'an costa suke tafiya sai su bugo waya ma yan fasfori a ah, na gan su a nan ka bi nan ka biyo can to irin wayan nan sai su samu su shigo ba da sanin mu ba to yanzu in su samu sun shigo sa a basu haka nan maganar motoci fa domin na samu labari cewa sakwata yanzu ba masaka tsinke saboda motoci da kuka tara haka ibadan ba masaka tsinke saboda motoci da kuka tara haka katsina ba masaka tsinke saboda motoci da kuka tara duk kun kwace su a boda wuri ya cika to wa'annan kuma ya kuke da su to ajiya wannan sabon labari kenan inda za ki iya je sokotun ibadan ko katsina yanzu tambaya ki ba za ki ji irin wannan ba domin rige mun fara wannan gonjo ta hanyar gizo tun watan bakwai na shekara da ta wuce that is um, july 2017 mun fara su kuma a yau da nake magana da ke an rige an samu 'yan najeriya dubu da shida wanda sun saya na motoci ko a sokoto ko katsina ko ibadan ko lagos so in kin je yanzu ibadan lagos sokoto ko katsina da ke fada ba ki gan su a kanan ana auctioning to dama in ana kama ne kawai a zuba to ai ma ba man gidan kwastan kaɗai ba za a rufe ma hanyoyin ma gaba da nagarin. ta yaya kuke gwanjan nan a yanar gizo yawa kin san da ake gwanjo a samai mutum a rubuta mai takada wato allocation kenan a bashi allocation ya je ya biya kudi sai ya doke kayan ya tafi amma ta wannan hanya sai muka gane cewan akwai ciwa-ciwa a ciki don hanyar ido ya san ido kenan irin in kin san wannan ko ki san wancan ko wannan babban mutum ne in yana ya san wani wani ya san wani ana iya samu to sai gidan kwastam sai ta samu irin zarge-zarge irin wannan har ma wasu suna ci ai a gonjon muna ba ma kanmu ne ko kuma muna ba ma matanmu ne ko kuma abokaninmu ne ko kuma manyan 'yan siyasa su suke samun wannan abu shi ya sa shi shugaban kwastam na yanzu wato colonel hamid ibrahim ali na retired wanda an san shi mai gaskiya ne mai son bin gaskiya ne wanda ya dage akan duk abin da za a yi ya zo ma abin da zai zo ma gaskiya ba wani son kai ko kana minista ko kana senator ko kana governor ko ka ma teacher na primary school ko labra inda a wajen colonel hamid ibrahim ali ritaya ne shi a wajensa daidai kuke inda akan maganin gaskiya wai ita gaskiya ba ta san babba ba ta san karami ba saboda haka ya kawo kuraren wanda suka kware akan hanyar gizo wato ta hanyar intanet da kwamfuta sai aka kikiro wata platform wata link wanda yanzu zan fade ta a turance app1.trade.gov.ng slash e-auction to wannan link kafin ma ki shiga sai kin zama mai biyan haraji kuma kina da abin da ma'aikatan federal inland revenue service suke ba mutane wato tin tax identification number to da wannan tin za ki shiga wannan link in kin shiga akwai tambayoyi da zaki ci cika a wajen zaki zabi bank da kike so wanda zaki je ki biya dubu daya dubu dayan wanda zai baki izini ki shiga ba zaki gan hotunan abu motoci iri-iri ki zabe wanda kike so ga kudi dai wanda aka gaya miki misali a ce wannan mota honda ce mai kalar ja ga chassis number nata ga inda take tana sokoto ko tana kebbi ko tana ibadan duk dai wasu information da zai taya ke ki doke shawara ko kina so ko baki so in kina so sai ki bidin in an ce kudin dubu dari uku misali to ba za ki bidin kasa da dubu dari uku ba kenan kawai sai ke kina bidin wani ma yana bidin a wani gari karshen da 48 sister din ta kanta kawai za ta mutu za ta kashe kanta kawai kuma result na wanda ya yi bidin mafi yawa kawai zai nuna wanda ya ce zai fito kawai ki doke wannan ki je bank ki je ki biya kudin ki kawai sai ki tashi ki je dama kirge kin san inda motan yake ki je wajen ki doke motan ki ta gida to kin ga ta wannan hanya ba idon sani ba sai kin san wani custom officer ba ba ruwanki da wani custom officer a gidanki ke zaki iya yi wannan abu kuma ki je bank ki biya kudin ki kuma ki je ki doke motan ki ki tai yanzu haka kamar da na gaya maki mutane dubu bakwai da shida sun samu motoci iri-iri a ta wannan hanya kuma wayannan abin abin da yake bamu ma dadi shine yawan mafi yawan wannan dubu bakwai da shida mutane ne wanda a turance an ce ordinary people misali ba manya-manyan mutane ne ba ministoci ne ba gauna ne ba sanatoci ne wani tanaji kuka yi ma mutanen da ke kananan hukumomi da suke son su shiga wannan yanar gizon su iya sayan abin da suke so yanzu yawancin wanda suka ce wannan abu wasu ne wanda sun fito da wasu kauye duk inda once za zaki samu internet kawai zaki shiga kuma in ki samu kin je bank na garin ku ki biya kudin ki daga kauye ma kawai saki wuce kawai ki je inda motan take ga ma internet yanzu balantana ma zamani ga shi internet yanzu a wayoyi mafi sauki ko ne kauye yanzu akwai inda mutum yana da data kam zai iya yi kuma da tax education number 10 din nan so abu ne an kawo ta a sauke ba babban mutum ba karamin mutum kowa sai a kwace mota ta sai wani ya siya za a kwace in ki laifi ba in ki laifi za a kwace ba a kwace ba kawai ake yi ba ana kwace na hannu masu laifi kuma ba an kwace ma an ganke ma za ma kama ke kuma a hukuta ke in ya kama ma ki je burtuna ma za ki je to yanzu in kuka kama misali mota da ta ɗebo shinkafa mm-hmm. daga Kano zuwa Bauchi mm. me yasa ba za a tallata shi ma wanda ya kuka kama a hannun shi ba. To, in ai haka kuma ai kenan an dole ma laifi gindi kenan. Misali yanzu Najeriya ba ta yarda da wannan laifin faskuri ba. Kenan mutum ya yi faskuri, ofisoshin mu sun wahala sun je har sun samu sun kama sai ban shi din man an kama shi ma za hukunta shi a kai shi ya je bursuna to shi ne kuma za kawo shi kuma a roke shi ko yana so kafin ma wani to an haka ne To ba ma amfanin ma'aikatan costing kenan to kenan ma fasikori ba laifi ba kuma a Najeriya kenan dokanmu to ni da na je sayayyan kayan abinci a wani gari don in sayar a wani gari me laifi na to laifin ke shine kin je kin sayo kaya da aka yi ta zuwa cikin gari kuma kin sani doka ya hana kuma kin san wannan shinkafa ba shinkafan Najeriya bane kin ga label din kin san dai ba na Najeriya bane kenan kin saya kin ba shi kudi shi eh, mai faskorin shi ma ya samu kudi kenan kin karfafa shi ya ci gaba da aikatawa to dokanmu doka da ta kafa ma'aikatan custom ta hana a sarma kaya ma wanda ya yi faskorin duk ma tun ma tun lokacin da aka kama kayan so ma ake inda an same mutum ne a arrestin nashi a hukuta shi in ya kama mai shiga brusna ya shiga brusna ashe za a je a ciro shi kenan daga bursuna din a kawo shi kuma a bashi hakuri ko yana son abun kuma in ba samo shi ba ya gudu to kenan ma muna neman shi mu hukunta shi doka ta hana wannan a sarma wanda ya faskuri abun a marmashi kuma a ce shine kuma ya saya doka ya hana na gode kwarai thank you na gode